Daidai misalin karfe hudu da mintuna goma sha biyu ne na yamma alfaga ya iso a dakin Akademi de Zar yana nuna lambobin yabon biyu da ya samu a birnin Muju na ƙasar Koriya ta kudu. Lambobin yabon sun haɗa ne da lambar yabo ta cancantar kwarewa a wasa da kuma lambar yabo ta zinare wanda yake rike da kambun gwarzon dan wasan taekwondo na duniya. Mun paske a da muna jin shi da yana cikin duniya ana ce wanga yayi champion limon yanzu gawa shi nan a kasan mu insha Allah nan zuwa kwana uku ko hudu ina koma alman in yi continue da entraînement tun da wata mai zuwa ma akwai wani competition insha Allah zan ta yi represent kasa matasa masu koyon damben taekwondo sun cika ɗakin taron kuma suna fatan zama shahararrun 'yan wasa kamar alfaga. Sai mu saurari ɗaya daga cikin masu wannan ra'ayi. Muna ga jin daɗi abin da ya faru da ɗan uwan mu isa mai da Insha Allah ni ma ina roƙon Allah Allah ya sa in zama kamar alfaga. Kamar yadda na zama haka nake wata kowa shi ma ya zama kamar alfaga. Santir Premier dan gare ni. Shugaban ƙungiyar taekwondo na ƙasar Nijar ya karfafa wa sauran 'yan wasan Nijar na taekwondo gwiwa waɗanda suna daga cikin tawagar da suka tunkari wannan kwambala Nasara ta biyu shine irin ƙwazon da sauran mambobin wannan tawaga suka nuna. Waɗannan matasan waɗanda wannan ne karo na farko suka tinkari irin wannan kwabala kuma sun ci nasara. Kenan daga yau ya zai musu wajibi da su yi ƙoƙarin biyar sahun alfaga. Ina son a dafa musu. Mawaƙa ma sun kawo gudunmawarsu na rerawa 'yan wasan ta yi kwando waƙa. Makashin maza zarumin maza Bayan taron, shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya gayyaci alfaga da mai horar da shi a fadarsa, inda shugaban ƙasa ya karama alfaga da wata babban lambar yabon cancanta ta ƙasa